وقول مستشفينا وقل أرضنا ta da haram masa abdurrashid suleiman jika inda muke karatu a cikin sautar yunus mun kwana inda bakwai yau za su tashi ayat 48 insha Allah ta haka yan uwa maza da mata a kashe waya ko a tsakanin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan maraice na lahadi sha shida ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya haka ne sha ɗaya ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya jiya mun tsaya ƙarshen aya ta bakwai cikin wannan sura mai albarka surat yunus yau za mu tashi farkon aya ta takwas. mai Allah ya ce waya متى هذا الوعد إن cewa mata hadha yaushe ne wannan alkawari da aka yi mana bil azabi na cewa za a yi mana azaba in kuntum sadiqin inda gaske ne ku din annabawan gaskiya kuka zo da ita mana dukkan wata al'umma kafira sai da ta gaya wa annabin ta haka domin ka'idar annabawa duk lokacin da suka zo suka yi wa'azi suna gaya wa mutane cewa idan ba ku bauta wa Allah ba zai muku azaba to sai su ce da annabawan yaushe ne lokacin azabar in ku masu gaskiya ne ku gaya mana lokacin da aka Allah madaukakin sarki a wata ariya ce wa yaquluna mata hadzal fathu wa yaquluna mata hadzal fathu suna fada su ce mata hadzal fathu yaushe ne wannan lokaci da Allah zai yi hukunci a tsakaninmu domin kalmar al-fathu shine al hukunci kamar yadda Allah ya ce kul yajma'u bainana rabbuna kul yajma'u ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم الله يتي قل كتي دسو يجمع بيننا ربنا وبنجد zai هدامو ثم يفتح بيننا سنن yayi hukunci a tsakaninmu wa huwal fattahul alim domin shine mai hukunci kuma masani da aka lafazin alfatu shine hukunci ubangiji zai hukunci tsakanin bayi masu gaskiya ya tabbatar musu da gaskiya su marasa gaskiya kuma ya tabbatar musu da sakamakonsu wanda wannan shine hisabi shine abin da zai gudana a ranar tashin alkiyama to sai kuma bayan an gama wannan hukuncin ne sannan yan wuta za su shiga wuta yan aljanna za su shiga aljanna da haka wani lokaci kafirai sai su ce mata hazal wa'adu yaushe ne alkawarin shiga wutan da kuke mana zai kasance a wani lokaci sai su ce mata hazal fatu yaushe ne wannan lokaci na hukunci da za a yi wanda bayansa za mu shiga wuta da kuke faɗa in kuntum sadiki na in ku da gaske kuke ko in ku masu gaskiya ne suna nufin annabawa sai Allah ya ce qul yawmal fathi kace da su ranar da za a yi wannan hukuncin la yanfa'u allazina kafaru imanuhum imanin kafirai a wannan ranar ba zai musu amfani ba wala hum yunzarun kuma ba za a saurara musu ba fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun Allah ya ce kawo da kai gaburan su wantazir ka ci gaba da jiran al'amarin ubangiji da zai zo na tashin alkiyama da hukunci da shigar da 'yan wuta wuta 'yan aljanna aljanna innahum su ma kafirai na wannan lokacin suke jira a wata ayar Allah maɗaukacin sarki ya ce wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan lokaci idan aka gaya wa kafirai za a yi tashin alkiyama sai su ce a iza kunna izaman wa rufatan yanzu bayan mun mutu mun zama kasusuwa mun rididdige mun bi kasa a inna lama ba'usuna kalkan jadida shine ku annabawa kuke cewa za a tashe mu a sabuwar halitta ma'ana suna inkarin yiwuwar haka suna musun tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki ce qul kunu hijaratan aw hadida ka ce da su ba wai ku zama kashi ku riddige ku bi ƙasa ba ce da su in sun isa in sun mutu kunu hijaratan su zama duwatsu aw hadidan ko su zama bakin karfe fa sayaquluna idan ka ce da su haka za su ce man yu'iduna to in muka zama bakin karfe ko muka zama duwatsu wa zai maido da halittar mu mu sake zama yan adam fa sayaquluna man yu'id aw min ma yakburu fi sudur ko wani abun ba duwatsu ba ba karafa ba na abin da kuke ganin girmansa cikin halittu a zuciyarku in kun ga dama in kun mutu ku rikida ku zama wannan da aka fa sai na in ka ce da su haka za su ce da kai man yu'iduna wane ne wanda yake da ikon ya sake dawo da mu yan adam rayayyu mutane masu jiki masu jini masu tsoka walilladhi fatarakum awwala marra mm. kace da su wanda ya kirkire ku a karan farko shine Allah shi yake da ikon ya dawo da ku fa sayquluna matahu to kuma za su ce da kai to yaushe za a yi haka kul kace da su asa ayyakuna qariba yayi wannan abu ne mai sauki kusa kusa za a yi ba wani dadewa bane ba tashin alkiyamar dan adam ne a lissafin sa yake ganin sa da nisa amma a wajen Allah abu ne kusa kusa shi yasa Allah ya ce innahum yarawnahu ba'idan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba innahum su kafirai yarawnahu suna ganin tashin alkiyama ba'idan abu ne mai nisa an dade ba ai ba yaushe ne yaushe ne har sun damu da tambayoyi Allah ya ce yarawnahu ba'idan suna ganin kamar abu ne mai nisa wa narahu qariban mu ko muna ganin sa kusa kusa da haka in sun ce matahu yaushe za a yi tashin alkiyama mata hazal wa'du in kuntum sadiqin yaushe ne lokacin da za a yi mana azabar in gaske kuke mata hazal fathu in kuntum sadiqin yaushe ne lokacin da Allah zai yi hukunci ya hisabi tsakanin bayi in da gaske kuke walka ce da su a sa ayyakuna qariban ya kusanta ya zama kusa kusa ba tare da dadewa ba da aka waya kuluna suna cewa mata hazal wa'du yaushe ne wannan alkawari da ku annabawa kuke mana bil azabi na azaba in kuntum sadiqina in daga sai ku masu gaskiya ne fihi cikin abin da kuke faɗa sai Allah ya ce mai kullu Allah ce kulka ce da su la amliku li nafsi na iya mallakar wa kaina darran cuta ai idf ai daf'ahu abin nufi bana iya ije wa kaina da kaina cuta wala naf'an kuma bana mallakar wa kaina amfani a jilibuhu da zan iya jawo wa kaina da kaina shi illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ikon tarewa kansa da kansa cuta kuma bai da ikon jawo wa kansa da kansa amfani me munasabar kawo wannan magana a ƙarshen wancan ƙalubale da kafirai suka yi wa annabawa malamai suka ce dan Allah ya gaya wa annabinsa cewa ka ce musu wannan al'amari na sanin lokacin tashin alƙiyama ba a hannunka yake ba to amma ka bi ta wani salon da za su iya fahimta don su fahimta mutumin da baya iya jawo wa kansa amfani ko ya tare wa kansa cuta ya nuna cewa ba wani al'amari a hannunsa maganar tashin alkiyama ba a hannunsa take ba domin inda a ce yana da iko na ya tare wa kansa a cuta ko ya jawo kansa amfani to wannan shi yake nuna kamar yana da isa na har ya san yaushe za a tashi duniya ko yaushe za a mutu ko yaushe za a yi hisabi to amma shi a karan kansa Allah ya ce ka ce ba ka iya wa kanka cuta kuma ba ka iya jawo kanka amfani abin nufi alkiyama ba a hannunka take ba sanin lokacin tashin alkiyama wannan ba naka bane ba daka wannan amsa ce Allah subhanahu wataala annabin sa sallallahu alaihi wasallama ya bawa kafirai to anan sai malamai suke cewa wannan ya nuna in dai annabi tare da matsayinsa a wajen Allah subhanahu wataala amma bai da ikon komai a hannunsa na gudanar da sha'anin duniya kai hatta shi a karan kansa bai da ikon gudanar da kansa Allah ke gudanar da shi to ina kuma wani dan adam ya isa ya ce shi zai yi kaza ko zai hana kaza ko zai sa kaza babu shi in dai daraja da isa ke sa mutum ya samu iko to daraja da isa ta manzo Allah ta kai ya sa ya samu A ba tare da haka gudanar da duniya tare cuta ko jawo amfani ga baki ɗayansa a hannun Allah yake mm. ba wani ɗan adam da ya isa ya tarewa kansa cuta ko ya jawo kansa amfani komai da komai na halittar bayi da gudanar da su da mallaka su a hannun Allah subhanahu wata'ala yake to yin ku haka ne kenan bai kamata ba wani ya nemi wani abu na amfani a wajen wani wanda babu mai iya yi sai Allah ko na kariya daga wani abin ki ko cuta daga wajen wani in ba a wajen Allah ba domin duk wanda za ka nemi irin waɗannan abubuwan a hannunsa shi ma baya iya wa kansa an gane ko kafirai da suke kiran gumaka don su ba su amfani su tsare su daga cutarwa to ai su ma ba sa iya wa kansu mushrikai da suke kiran annabawa a matsayin alloli ko 'ya'yan Allah don su kawo musu amfani ko su tare su daga su tare musu cuta to ai su ma ba sa iya wa kansu haka mala'iku haka dukkan wani bawa da ka sani a duniya da ransa ko bayan rayuwarsa da haka dukkan wanda zai je ya roki wani cewa wani kai mun kaza wane ka tsare ni daga kaza to wannan laifi yake yi domin wannan wanan ba zai iya wa kansa ba ballantana ya maka Allah kadai shi yake iya amfanar da bawa in ya so ya amfanar da shi shi kadai yake iya sadar da cuta ga bawa in ya so cutar ta same shi shi kadai yake iya tsare bawa daga dukkanin wata cuta kamar yadda kuma shi kadai yake hada bawa da dukkan wani amfani da aka kulka ce da su la amliku li nafsi darran wala nafa'an illa ma sha Allah bana iya amfanar wa kaina kariya ta fuskar cutarwa ko kuma jawo amfani sai gwargwadon abin da Allah Maɗaukakin sarki ya ƙaddara kuma ya so ya faru gare ni shi yake faruwa gare ni to ballantana kuma in ce zan yi muku ballantana kuma in ce zan kare ku wannan ba zan iya ba ballantana kuma har in ce muku na san lokacin da alkiyama za ta tashi wannan ba a hannu hannuna yake ba a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ya ce kulla amliku li nafsi amliku li

ubangiji madaukakin sarki ce kul ce da su la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah bana iya amfanar wa kaina amfani ko jawo wa kaina amfani ko kuma in tare wa kaina cuta sai abin da Allah ya so walau kuntu alamul ghaib kuma da na san gaibu lastaksartu min alkhairi da na yawaita aikin alkhairi sama da wanda nake yi domin duk wanda ya san gaibu to da zai san ranar da zai mutu to in ku ka san ranar da zaka mutu kaga duk abin da kake na alkhairi sai ka kara dan ka samu lada da yawa in ka je lahira to amma annabi ya ce ni da kaina ban san gaibu ba ban san ranar da zan mutu ba da kwa na san ranar da zan mutu to da nayi aikin alheri sama da wanda nake yi duk na da sai ya ka sai ya ƙara wa ma masaniya su kuma da ban bari wata cuta ta shafe ni ba domin idan ka san gaibu kasancewa in ka bi hanya kaza zaka taka kaya to kaga ai ba za ka bi ta ba in kwa ka san za ka taka kayar sai kuma ka bi ta ka taka to ka zama me ka zama wawa ka jefa kanka da kanka cikin cuta to amma sau da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bi ta waje kuma wani abin ki ya same shi wanda ya nuna kenan bai san abin zai same shi ba dan da ya san abin zai same shi ba zai je ba an gane ko da haka yace walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani yasu' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni dai kadai bashirun mai albishir ne wa nadhirun kuma mai gargadi ne liqaumin yu'minun ga mutanen da suke da imani da ka wannan ya nuna bai halatta a bautawa annabawa ba domin ba su da ikon amfani a hannunsu kuma ba su da ikon kare cuta daga kansu ma ballantana ga waninsu to kwa duk wanda yake bautawa wanda bai da wannan ya zama mushriki kuma ya zama yana bata lokaci yana wahalar banza shi yasa Allah ya ce kafirai wa ya min dunillahi min dunin lahi wa ya yanfa'uhum wa suna bautata wa min dunin lahi, kuma bayan Allah ma la ya abin abinda ba ya iya cutar da su wala ba ya iya amfanar da su mana suna aikin banza suna bata lokaci lalle wanda zaka bautawa ka tabbatar yana iya sadar da amfani gare ka kuma yana iya tare maka cuta in kwa baya haka kuma kake bauta masa to kana wahalar banza shi yasa a wata ayar Allah yake wala tad'u min dunillahi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh wala tad'u kada ka bautatawa min dunillahi koma bayan Allah ma la yanfa'uka abinda ba zai amfane ka ba wala yadurruka kuma ba zai iya tare maka cuta ba ko ba zai iya sadar da cutar zuwa gare ka ba sai Allah ya ce fa in fa'alta in kwa kai hakan fa innaka idan min adh-dhalimin kenan ka zama cikin azzalimai ka zama cikin mushrikai Kulla la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah mala yace ai an yi an yi an alaihi sai dai in Allah ya ga dama ya bani iko akan shi amfanin ko kuma kawar da cutar fa kaifa amliku lakum azab to in ku haka ne ta kakani kuma zan iya mallakar sanin lokacin da azaba za ta sauka gare ku in dai ban san lokacin da amfani zai zo gare ni ba ko cuta ta same ni to ku ta zan san hakan ga wani na likulli ummatin ajal kowace dai al'umma tana da lokaci da Allah ya ɗiban mata ai muddatun ma'aluma li halakiha lokaci sananne wanda Allah ya kaddara halakar ta za ta auku a ciki daidai da faɗin Allah likulli ajalin kitab kowane ajali da Allah ya sa ya rubuta shi kuma ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun ba wata al'umma da za ta riga lokacinta ko kuma ta yi jinkiri alhalin lokacinta yayi bata tafi ba duk ɗaiɗaikun mutane kowa da ajalinsa hakanan al'ummomi kowace da ajalinta Allah maɗaukakin sarki ya ƙayyade wa kowa lokacin fara rayuwa da lokacin ƙare ta da aka fa idza jaa idza ajaluhum idan lokacin eh, mutuwar kowa yayi a matsayin a matsayinsa na shi kaɗai ko a matsayin su na al'umma la yasta la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba a yi musu jinkiri na awa ɗaya ko sakan ɗaya haka nan in lokacin bai yi ba kuma ba a jawo shi ai ya taqaddamu alaihi ba za su rigayi lokacin su ba sai Allah ya ce mi qul aw aitum in lakum adabun bayatan law walkace da su a ra'aitun ku bani labari ai akhbiruni ku bani labari in atakum azabuhu yanzu idan azabar Allah din ta zo muku ai Allahu shi Allah din kenan lafazin azabuhu damir yaudu ila Allah in atakum azabuhu ai azabullahi in azabar Allah ta zo muku bayatan cikin dare lokacin da kuke bacci shine lailan da daddare aw naharan ko ta zo muku da rana maza yastajilu minhu almujrimun to kuma me ya rage abin da kafirai suke neman a gaggauto musu da shi abinda ko da wani lokaci zai iya zuwan ba, to kuma in ya zo maka ya za ka yi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala anan yana nuna irin rashin hankali da rashin natsuwa na kafirai mutumin da ya san ya aikata laifi kuma za a iya kama shi a kowane lokaci to kuma ya rinka cika baki cewa a kama shi a kama shi in an kama kan kuma ya za ka yi azabar Allah ɗin nan za ta iya zuwa a kowane lokaci ko ta zo da daddare ko ta zo da rana in ta zo da daddare ya za ku yi kuna da wajen gudu ne in ta zo da ranan ma ya za ku yi kuna da matsayarta haka Allah ya ce qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan shin yanzu kuna ganin idan azabar ta zo da daddare ko ta zo da rana ma za ya sajil minhum mujrimun to kuma gaggawar me kafirai suke neman a musu na azaba da haka babu wani batun gaggawa inda a ce kafirai suna da hankali da tunani tunda sun saba wa Allah a madadin su rinka cika baki kamata ya su tuba su istighfari kamata ya su nemi afuwar Allah da yafiyarsa amma ba kuma sun saba masa kuma su ci gaba da cika baki suna neman cewa a gaggauto musu da azaba ba Allah yake awamina ahlul qura ya'tihum ba'suna bayatan ce fa amina ahlul qura shin yanzu ma abuta alƙarya sun lamunta ne suna da garanti ne an yi atiyahum ba na bayatan azabar mu ba za ta iya zuwa musu da daddare ba wahum na'imuna a lokacin da suke bacci suna ganin kamar ba za mu yi haka ba awa amina ahlul qura ko ko su mutanen alƙarya sun lamunta ne an yi atiyahum ba na buhan cewa azabar mu ba za ta iya zuwa musu da hantsi ba wa hum yal'abuna a lokacin da suke wasa mana in Allah ya ga dama sai ya kama su da azaba suna cikin bacci in ya ga dama sai ya bari sai suna farke sai azabar ta zo a kowane hali azabar ta zo ba su da matsirata ba su da wanda zai tsiratar da su da shine ma'anar qur'ar aitum in atakum azabuhu bayatan aw nahar ka ce da su ku ba mu labari in azabar Allah ta zo muku cikin dare akwai yadda za ku yi in kuma ta zo muku da rana nan ma akwai yadda za ku yi shi Allah ba wani lokaci da ba zai iya kama bayansa ba da haka in kaga ya kyale su ya kyale su ne kawai dan ganin damarsa da rahamarsa amma ba wai dan sun gare shi ba ko dan yana shayin ya kama su da azaba a wani lokaci daga cikin lokuta in Allah ya ga dama zai iya halakar da mutane a tsakiyar rani in kuma ya ga dama zai iya halakar da su a tsakiyar damina in ya ga dama ya halakar da su a lokacin sanyi in ya ga dama ya halakar da su a lokacin zafi in ya ga dama ya halakar da su da rana ko ya halakar da su da daddare da aka dai Allah subhanahu ta'ala babu abin da ya gagare shi babu kuma abin da bai iya ba cikin bayansa ma za yasta'jilu minhu almujrimuna me ya rage wa kafirai suke neman a gaggauto musu da azaba mala yace almushrikuna ana nufin mushrikai fihi wada'u zahiri mawdi almudmari anan an sanya suna na zahiri a madadin a kawo lamiri a madadin a ce ma za yasta'jilu minhu ko ma za ya yasta'jiluna minhu a kawo lamiri a madadin ismun zahir tunda magana ta riga ta gabata akan kafurai a baya amma sai aka sake maimaita sunansu a fili dan me dan a dada yi musu tonan silili kuma dan a dada musu fallasa da terere bala laice wa jumlatul istifhami jawabu sharti jumlatul istifhami ta ma za sta'ajilu minhu mujrimun jawabu sharti jawabi ne na sharadi ka qaulika idza ataituka ma za utini kamar yadda a larabci mutum yakan ce idza ataituka in nazo ma ma za utini me za zaka bani to shine Allah ya ce in atakum azabuhu bayatan aw nahara ma za yasta'jilu minhu almujrimun in azabar Allah ta zo muku da daddare ko da rana to kuma me kafirai ya rage suke gaggawa wace gaggawa kuma suke yi da haka sai ya zama kalmar ma za ya sa sta'jilu minhum mujrimun kamar jawabi ne na jumlatu shart wanda shine in atakum azabuhu in din eh, eh, abin nan sharadi ne jawabu sharti ma za ya sa sta'jilu minhu almujrimun bala yace wal muradu bihi abinda ake nufi da wannan zance at-tahwilu sanya furgici da tsoro ai ma a azamu masta'jalu abin nufi lalle abin da suke neman a gaggauto musu da shi ya girmama domin azabar Allah ba karamin al'amari bane sai Allah ya ce mu ma'iza ma wa وقع thumma sannan kuma idza ma waqa idan azabar ta auku ai hallabikum ta sauka gare ku amantum bihi sai kuma ku yi imani duk lokacin da kafirai suka ce Allah kai mana kaza inda gaske ne ku annabawa ku ce Allah ya mana kaza inda gaske ne to kuma idan aka yi musu abun sai kuma su tsorata sai su firgita sai kuma su dawo suna magiya shine Allah ya ce thumma idza ma waqa shi yanzu kuma idan azabar ta auku amantum bihi sai kuma ku ce kun yi imani me yasa idan azabar ta auku ba za ku ci gaba da kafircin naku ba inda gaske kun isa ku masu taurin kai ne irin abin da ya faru ga fir'auna lokacin da ya ta cika baki ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukumul a'la kaza kaza kaza kaza duk ya cika duniya da surutu kai ka ce wani isasshe ne na gaske amma kuma hatta idza adraka hulgar qala amantu

kaga da yana ganin cewa a'a ai ba a isa ba ai shi shi shi ne ai shi kaza kaza ai kaza kaza amma kuma da Allah ya damke shi kala sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il nayi imani babu ubangiji na abin bauta da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi daidai da hatta idza ma waqa amantum bihi ko a summa idza ma waqa amantum bihi shi ma hatta idza a al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il to da ka su ma anan Allah zai gaya musu irin abin da ya gaya wa fir'auna a can shine Allah ya ce al'ana yanzu kuma wa qad kuntum bihi tastajilun bayan da kuna ta cika baki kuna in an isa a kawo azabar kuma sai da ta kama kusan nan kuke magiya shi ma fir'auna sai da azabar ta shaƙe shi ruwa ya cika masa baki ya ji halaka yayi kalmar shahada sai Allah ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin kai ma sai yanzu mana wannan ɗabi'a ce ta kafirai duk lokacin da suka yi ta kurari suka yi ta cika baki sai ka ɗauka da gaske suke amma ƙarya suke yi kuri ne kawai da hauragiya ba tauri sai taurin kai idan Allah ya kama su a ƙanƙanin lokaci sai idan su ya raina fata ubangiji maɗaukakin sarki kuma ƙa'idarsa shi ne, duk lokacin da kai masa tsageranci har ka bari baka tuba ba ya danke ka to duk kururuwar da ka yi ba zai sake ka ba duk kururuwar da ka yi ba zai tausaya maka ba duk tuban da ka yi ba zai karɓa ba da haka Allah subhanahu wataala ya ce falamma ra'au falamma ra'au فلم yaku فلم yaku ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله سنة الله في الذين خلعوا Allah ya ce falamma ra'aw ba’asana yayin da suka ga azabar musu kafirai kalu sai ka ji suna cewa amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin duk abin da da muke masa na shirka yanzu mun yi tawaye mun dena Mana sai kuma su zo suna tuba ido ya raina fata sai Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana amma imanin su baya amfana musu komai in basu yi shi ba sai da suka ga azaban mu sai da muka danke su hmm. domin imani shine ka yadda da Allah a ruwan sanyi imani ka gasgata cewa Allah zai iya komai tun bai maka ba na azaba amma in ka bari ana ta cewa Allah zai yi azaba Allah zai yi azaba kana cika baki kana ganin ƙarya ne in an isa a yi mana to idan azabar ta zo kuma ko kayi magiyar a kyale ba za a kyale ka ba da haka Allah yake falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basana imanin su baya amfana musu komai in si da suka ga azabar mu sannan suka zo su ne mana magiya sai Allah ya ce sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl haka tsarin Allah yake cikin duk kafiran da suka wuce a baya duk ana musu wa'azi ana kiransu ana rarrashin su ana tarere su su imani amma sai su ki sai Allah ya damke su da azaba sai su hau magiya to kuma Allah baya kyale su baya saurara musu haka yayi tayi duk wani kafiri da haka yake tafiyar da shi sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu haka tsarin Allah yake cikin kafiran da suka wuce a baya ubangiji madaukakin sarki yace wa khasira hunalikal kafirun a wannan lokaci ko duk kafirai sun yi hasara sun tabe domin duk wanda bai yi imani ba har sai da Allah ya kama shi to imanin sa ba zai masa amfani ba duk wanda bai tuba daga laifi ba har sai da Allah ya danke shi tubansa ko yayi ba zai masa amfani ba domin Allah ya ce wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha Allah ya ce wa laysa tawbatu babu damar tuba lil ladina ya'maluna sayyi'at ga waɗanda suke aikata miyagun laifuffuka hatta idza jaa ahaduhumul maut hadara ahaduhumul maut har sai lokacin da mutuwa ta riski ɗayan su sai kuma ido ya raina fata ya zo yana inni tubtul ana Allah na tuba yanzu sai Allah ya ce lil ladina yamutuna hum kuffar haka waɗanda suka mutu suna kafirai su ma tuba da istighfari bayan mutuwa ta danke su baya musu amfani domin Allah baya karɓar tubar bawa matukar an fara zaro ransa daga jikinsa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah yana karɓar tubar bawa ne kafin a fara za'ar zarar ransa amma sai da ka fara jin shaka ta mala'ika za a zare rai sannan kai istighfari ko kai kalmar shahada Allah baya karɓa domin lokaci ya riga ya wuce da haka ubangiji madaukakin sarki yace hatta thumma idza ma waqa amantum bihi al'ana wa qad kuntum bihi tastajilun mala yace amantum bihi ai Allah ba ku yi imani da Allah ba sai da azabarsa ta danke ku awul azab a wani kaulin aka ce abinda ake nufi da bihi din shine al inda nuzulihi a yayin saukarsa wal hamzatu al hamzar afumma al hamza ce lil inkari ta inkari ay at ta'khir fala yuqbalu minkum abin nufi jinkirin da kuka yi na imani yasa yanzu ba za a karbi imanin ba daga wajen ku wa yuqalu lakum kuma za a ce da kafiran da suka samu kansu a irin wannan hali na basu imani ba har sai da halaka ta zo musu za a ce da su al'ana yanzu tu'minuna za ku yi imani wa qad kuntum bihi tastajiluna alhalin ada ku kuke ta cika bakin cewa a kawo azaba a kawo azaba sai Allah ya ce قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم سنن قيل ذا أفدا أرانا تاشن القيامة للذين ظلموا قوتن دسك متسنا كافرشي ذوقوا عذاب الخلد وتنأنا عذاب الدوامة أي الذي تخلدون فيه وجزاك دوامة أجكنتا mala'iku za su rinka gaya musu haka a lokacin da 'yan wuta suke cikin wuta mala'iku za su rinka gaya musu bakaken maganganu bayan azabar da suke sha don a daɗa cusa musu haushi a daɗa azabtar da su a daɗa cusa musu takaici da haka mala'iku za su rinka ce da su zuku azabar kuld ku ɗanɗani azabar dawwama wacce za ku dawwama a ciki hal tujzauna illa bima kuntum taksibun babu abin da za a kanka muku a yau sai abin da kuka kasance kuna aikatawa ko kuka aikata a gidan duniya lafazin hal ma'anarsa shine ma ai ma tujzauna illa jazaa bi illa jazaa bima kuntum taksibun ba za a sakanka muku komai ba sai sakamako na abin da kuka kasance kuna aikatawa bala yace yuqalu lahum zalik za a ke gaya musu haka wa ka'annama qad amanu bihi kamar dai a nan sun yi imani da azabar tunda sun ganta amma kuma imanin ba zai musu amfani ba wa da waqa kuma azabar ta auku kama kanu ya'taqidunahu kamar yadda suka kudirce wa yukhatabuna bihi tabkitan za a rinka gaya musu waɗannan maganganu ne na zuku azabal khuld bima kuntum taksibun dan a ƙure su a cusa musu takaici da haushi fi mashhadin yashhadunahu Hul'an a ganin idon da suke gani a yanzu ma'ana a ranar tashin alkiyama a lokacin da aka sa su a cikin wutar jahannama sai Allah ya ce mai ويستنبئونك أحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم ما لا يتشي ثم إن الحق عندما يخبر به منكره sannan ita gaskiya duk lokacin da ake gaya wa wanda yake inkarinta la yastati'u an yaruddahu bi hujja ba zai iya kare ta da hujja ba ma'ana ba zai iya musunta da hujja ba ita al'adar gaskiya haka take in dai kana faɗar ta ga wanda kake gaya wa kuma baya so to ba da yadda ya iya ba yi da wani bakin magana bai da damar yayi musu musu na hujja na dalili wala yastati'u an yusaddiqahu kuma tunda baya son gaskiyar ba zai yadda ba shi ba zai iya korewa ba kuma shi ba zai iya tabbatarwa ba li'annahu yara zalika istislamahu lahu domin yana ganin idan ya yadda to kamar ya miƙa wuya ne ya ba da kai bori ya hau wa uhu ya aba zalika amma girman kansa kuma ba zai bari yayi hakan ba da ka fa tazalzalu tijahahu sai kaga yana kai kawo a gaban gaskiya ya kiya karba ya kasa turewa ka annahu yuridu an yastawsika kai ka ce neman tabbatarwa yake yi walaysa lahu yaqin bai da sakankan cewa, fa yaqulu a ma taquluhu sai ka je yana cewa kai abinda kake faɗa ko gaskiya ne ya kuma san gaskiyan ne ya karba ba zai karba ba ya kore ba zai iya korewa ba da haka sai kaga mutum yana cewa a haqqum ma taquluhu ya muhammad min alwa'id shin abinda annabi muhammad yake faɗa gaskiya ne na azaba na narko qala ta'ala sai ubangiji maɗaukacin sarki yace qabla an yaqa su'alu minhu tun gabanin ita tambayar ta fito daga wanda ake sa ran zai yi ta sai Allah yace wa yastanbi'unaka za kuma su tambaye ka a haqqun huwa shin abinda da kake faɗa ɗin nan wai gaskiya ne na azaba da na wuta da na alƙiyama da na hisabi ai ma wa'attana bihi min al-azabi wal ba'th abinda kake mana alkawari da shi na azaba da tashin alkiyama wai da gaske ne sai Allah ce kul ka ce da su i e, e wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu la haqqun batun alkiyama batun azaba ga wanda ya mutu kafiri la haqqun wallahi gaskiya ne wa ma antum bimujizin kuma ku ba ku isa ku tserewa Allah ba ai bi fa'itinal azab kuma ba za ku tserewa azabarsa ba to wannan tambaya da kafurai za su iya yi tun kafin su yi ta Allah madaukakin sarki yi tambayar kuma ya ba da amsa domin me domin ubangiji su bahanu wataala ya san abin da ke cikin zukatansu ya san wannan tambayar suke shirin yi to amma tun kan su yi ta Allah ya yi ta kuma ya ce ga amsar ta kaga wannan dan a tabbatar maka da cewa abin da za su tambaya din gaskiya ne kuma wanda yake faɗa din ya san sirrin su cikin da wajen su gashi sun kudirci abu a ransu tun kafin su faɗe shi ya faɗa musu shi Allah madaukakin sarki kenan to sannan malamai suka ce ita wannan aya ire-irenta a cikin alkur'ani guda uku ne ba su da na hudu magana ta gaskiya shine lafazin onaka a haqqun huwa damirun huwa din ya'udu ila as-sa'a suna tambayan ka ne game da sha'anin tashin alkiyama wanda sai alkiyama ta tashi sannan maganar hisabi za ta zo sannan maganar azaba za ta zo duk da waɗansu malaman suna cewa a haƙƙun huwa huwa ɗin yana komawa ne zuwa ga al'azab azaba to amma ko ka ce huwa tana komawa ne zuwa ga azaba ko ka ce tana komawa ne zuwa ga alƙiyama duk ɗaya ne domin azabar ba za a yi ta ba sai alƙiyama ta tsaya wuta ba za a shige ta ba sai ranar lahira sai ranar ta zo sannan za a zo da wutar da ko mu ce azaba ake nufi ko mu ce alƙiyama ake nufi duk ɗaya ne amma dai malamai suka ce alƙiyama ɗin ake nufi suka ce domin akwai waɗansu ayoyi guda biyu makamantan wannan da suke cikin alkur'ani suke kunshe da sako da ma'ana irin tata cewa kafirai suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wai alkiyama gaskiya ce Allah subhanahu wata'ala kuma yasa annabi ya basu amsa a waje uku tare da rantsewa kuma rantsuwar duk da Allah anan ya ce wa yastanbi'unaka haqqun huwa suna tambayar ka shin wai alkiyama gaskiya ce kul ce da su eh eh, wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu lahaq lalle alkiyama gaskiya ce wa ma antum bimujizina kuma ku ba ku isa ku gagara Allah ba a waje na biyu Allah ya ce wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a wa qala kafaru la ta'tina sa'a qul bala rabbi la ta'tiyannakum 'alimul wa qala kafaru kafirai sun ce la ta'tina sa'a alkiyama ba za ta zo mana ba sai Allah madaukakin sarki ya ce bal qul bala kace da su tabbas wa rabbi latatiyannakum na rantse da ubangiji na sai ta zo muku daidai da qul i wa rabbi innahu lahaq kaga can wa rabbi rantsuwa ce nan ma wa rabbi gaskiya rantsuwa ce can an ce ul bala nan kuma an ce i da i da bala duk ɗaya ne ma'ana na'am tabbas dahir alkiyama za ta zo kuma na rantse da Allah a waje na uku za a kafaru na yub'athu allazina kafaru allan yub'athu hmm. qul bala rabbi latub'athunna thumma latunabbaunna Allah ce za'amal ladina kafaru kafirai suna riyawa a cikin ransu ba su fito sun faɗa da bakin su ba a lokacin shine anan kaga ba su faɗa ba amma Allah ya san za su faɗa sai ya riga su faɗa shine a can ma cikin suratul tagabun yace za'amal ladina kafaru allay yub'athu kafirai sun riya cewa ba za a tashe su ba kulka ce da su bala tabbas wa rabbi latub'athunna na rantse da ubangiji na sai an tashe ku duk a waɗannan ayoyin guda uku akwai rantsuwa wa rabbi wa rabbi wa rabbi innahu lahaqqu wa rabbi lata'tiyannakum alimul ghaib wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum hmm. da haka malamai suka ce duk waɗannan ayoyin abin da suke kunshe da shi batu ne akan tashin alkiyama kafirai sun yi musu Allah ya sa annabi ya ba su amsa kuma ya rantse da Allah a waje ɗaya ɗaya har guda uku babu wani abu da Allah maɗaukakin sarki yasa annabi ya rantse a kansa a Qur'ani har sau uku in banda batun tashin alkiyama da haka waɗannan ayoyi guda uku ba su da na hudu to sannan wata fa'ida ta ilimi malamai suka ce nan da aka ce qul i wannan i din Bahaushe ma yana da ita wani waje ya ce i wani waje ya ce e duk dai ita ce ta larabawan ita ce ta hausawa shi yasa imamu suyudi ya hakaito magana daga cikin maganganun magabata wani yake cewa wanda na manta sunansa amma magana tana cikin al-itqan fi ulumil qur'an yace fil qur'ani min kulli lughat min kulli lughat a qur'ani kowane yare sai da aka ara masa aka ari kalmomin sa aka sa domin shi qur'ani eh, littafin duniya ne tare da cewa mafi yawancin kalmomin sa kaso 99 na larabci ne amma hikimar Allah sai da ya ar'ari a yaren kowace kabila wata kalma ya sa a ƙur'ani yanzu inda a ce wani ba nufi ne yake fassara ƙur'ani ƙila shi ma zai zo muku wata kalma da ta nufanci ta yi daidai da ta ƙur'ani ya gaya muku in bai rabe ne in ya zo zai samu wata kalma yadda larabawa suke faɗanta haka take a yarbanci shi ma sai fa'idantar da ku to ni bahaushe ne da haka bari in gaya muku kalmomin hausa a cikin ƙur'ani yadda suke a ƙur'ani haka suke a wajen hausawa ɗaya ce daga ciki wannan i e. a hausa muna faɗar haka ko mu ce i e ko mu ce e ma'anarta shine na'am to haka ma take a nan waje na biyu akwai wai idan abu ya bawa bahaushe mamaki sai ya ce me wai ubangiji ya ce fa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amsi مكانا بالأمس يقولون ويك أن الله نعم ويك أن الله يصد الرزق wai Allah yana ba da labarin karuna yace ce fa asbaha allazina tamannaw makanahu bil amsi sai waɗanda ajiya suke ta kwaɗayi da shaukin ina ma a ce su suke da matsayi irin na karuna ga kuɗi ga shagala domin ƙaruna yana da kuɗi yana yin abin da ya ga dama ashe sauran kwana ɗaya Allah ya kifar da shi wata rana ya fito kan titi yana sheki ayarsa yana kilisa yana fitsara da mata da karuwai ana sheki aya sai waɗansu daga cikin muminai da ya zo wucewa ta hanyar inda suke zaune suka ce kai ya laita lana misla ma utiya qarun ina ma a ce mu muke da dukiya irin ta karuna inna hula zu hadin azim kai lalle karuna yana da kuɗi lalle karuna yana abin da ya ga dama lalle gari sai su ɗan karuna Ƙalallazi na utul ilma sai waɗanda suke da ilimi a cikinsu domin imani daban ilimi daban bayan imani Allah ya baka ilimi wata baiwa ce kan baiwa to masu ilimin cikinsu sai suka ce eh, menene lahi khairun liman amana wa amila saliha kai ku wannan fata da kuke bai dace ba ai ku nemi ladan Allah ya fi muku alkhairi domin ladan Allah ya fi alkhairi ga mai imani da aiki na gari to ashe sauran kwana ɗaya ƙaru ne ya mutu sauran kwana ɗaya Allah ya sa ƙasa ta tsage ta rubta da ƙaruna da duk dukiyarsa to da da gari ya waye kuwa hakan sai ta faru alƙawarin da Allah ya ɗiba na halakar da ne ya cika Allah maɗaukin sarki ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda muka sa ƙasa ta tsage da shi da gidansa suka fada da duk dukiyarsa a gaban idan mutane akai girgizar ƙasa iya gidan ɗan karu ne ya yanke ya shiga ƙasa Allah ya rufe to kuma sai waɗannan wanda suka yi ta cika baki suna ta burin ina ma su ne dan karuna ira ma su ne dan karuna sai kuma suka dawo suna nadama shine Allah ya ce fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi sai waɗanda ajiya suke ta burin ina ma su ne shi sai kuma suka dawo da baya da baya suna wai wai wai ka annallaha Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi kai abun mamaki lalle Allah shi ke ba da dukiya ga wanda ya so daga cikin bayansa kuma a lokaci ɗaya ya batar da shi in ya ga dama suka ce laula an manna Allahu alaina ba dan Allah ya mana ni'ima ba da muka yi burin mu zama karuna da mun zama din kuma da mun halaka tare da shi laula an manna Allah ba dan Allah ya mana ni'ima ba la khasafa bina da muna cikin waɗanda za a kifar wai ka annahu la yuflihul kafirun lalle kafirai ba sa kyan karshe to kaga wai wai a cikin wannan aya cikin suratul nam duk wai ce ta bahaushe eh, suratul qasas wai wai ce duk ta bahaushe to haka nan a nan ma cikin suratul yunus i i ce dai ta bahaushe da haka sau da dama za ka samu kalmomi na yarurruka suna shiga ƙur'ani amma dai asali majoratin kalmomin alqur'ani larabawan kalmomi ne to amma ana iya samun tawafuqul lugat suke ce da su tawafukun lugat Imam al-Qurtubi da wasu daga cikin malamai suka ce ana samun tawafuqul lugat wasu malaman suka ce ba za ka ce kalmomin na wani yare bane yanzu ka gani na ce kalmomin na Hausa ne ko to wasu malaman suka ce ba za ka ce kalmomin na Hausa bane tunda Allah ya ce Qur'ani balaraban littafi ne sai dai ka ce tawafuqul lugat tawafuqul lugat shine a samu a Hausa akwai irin kalmar da ma'anarta kuma a larabci ma akwai irin kalmar da ma'anarta sai ya zama an yi dace an yi kunnen doki hausawa ba su isa su ce asalin kalmar tasu bace larabawa ba su isa su ce asalin kalmar tasu bace kowa tasa ce tawafuqul lugat kenan daka ana samu cikin kowane yare malamai sun yi bincike mai zurfi akan haka suka ce kowane yare a duniya in dai ma'abutan yaren za su bi qur'ani su fahimce shi da kyau to sai sun tsuntsunci kalmominsu a cikin sa wai mai hikimar haka suka ce dan Allah ya nuna cewa qur'ani littafin duniya ne littafin kowa da kowa ne yanzu balarabe bai isa ya bugi kirji ya ce littafin iya nasa bane da iya yaransa sai mu ce mu ma hausawa namu ne me yasa kuka ce naku ga i mu ce ga wai ta mu ce shikenan da haka duk wanda ya nemo nasa shi ma sai ya bugi kirji ya ce qur'ani nasu ne su ma ga kalmomin kalmominsa a ciki ubangiji madaukakin sarki ya ce i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin kulka ce da su wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu hulallai haqiqa batun tashin alkiyama la haqqun gaskiya ne wa ma antum bimujizin kuma haqiqa ku ba ku isa ku gagar Allah ba sai Allah ya ce ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما يقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون to ana nuna min lokaci yayi zamu dakata anan sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar ah, yan uwa mun tsaya mun tsaya kan mu insha Allah mu an dace ba wata tambaya da kake da mu